نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله اتقوا يوما الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل كل نفس لا تحمل إلا حملها ولا تكسب إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولسوف تأتي كل نفس تجادل عن نفسها أهلكت كثيرا من الناس الأماني إيمان بلا أثر وقول بلا عمل ترى فيه رجالا ولا ترى فيهم أقولا وتسمع حسيسا ولا ترى أنيسا عرفوا ثم أنكروا وحرموا ثم استحلوا يقول الحسن البصري رحمه الله أمؤمن بيوم الحساب هؤلاء كلا كذبوا ومالك يوم الدين لا يدخل الجنة إلا من يرجوها ولا يسلم من النار إلا من يخافها ورواد النار متيقن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا والخروج من النار غير متيقن أين الخوف من هول ذلك المورد ومن ترى بالنجاة والفكاك يحطى ويصعد يقول موسى بن سعد كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه نعم عباد الله من خاف أدلج ومن أدلج دخل المنزل قالوا إنا كنا من قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم حقا وصدقا إن هدى الله ورحمته للذين هم لربهم يرهبون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة جلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقول الحسن البصري رحمه الله والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره ما صدق بها حتى يتجهم في دركها والله ما أنذر العباد بشيء والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها فقال جل جلاله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى نعم يا عباد الله إنها نار السعير لا ينام حرها وجنة الفردوس لا ينام طالبها الخوف من النار فلذ أكباد الصالحين إنها لإحدى الكبر نظيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ألم تعلموا أن التخويف من النار نال الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اقرأوا في شأن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين واقرأوا في حق الأنبياء ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدفوعا أيها المسلمون اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بكلمة طيبة واعملوا للنجاة منها ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ترى المجرمين مقرنين بالأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار الأقلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون وبالنواسي والأقدام يؤخذون وفي الحميم ثم في النار يسجرون يصب من فوقهم رؤوسهم الحميم يسهم به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم ذوقوا مس سقر طعامهم الزقوم والضريع لا يسمن ولا يغني من جوع شرابهم الحميم والقساق والماء الصديد يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء ويملأ البطون يتجرعه ولا يكاد يسيغ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال الله شرعها واستغفر الله إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله وكفى أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم البرية وأذكاها صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة الإسلام إن أهل النار يتمنون الموت والهلاك ولكن أين المفر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون وأهل النار يعلو شهيقهم ويزداد زفيرهم وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون فيعظم بعثهم ويرجعون إلى أنفسهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط فويل لكل مشرك ومشركة وويل لكل خبيث وخبيثة من طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ولم يؤمن بيوم الحساب يعرف المجرمون بسيماهم حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين لم يكن من المسلين ولم يك يطعم المسكين وكان يخوض مع الحائضين ويكذب بيوم الدين هؤلاء أوصاف أصحاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واهفظنا بالإسلام قائدين واهفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واقض حوائجنا وهوائج إخواننا توفنا مسلمين وألهكنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاؤه قوة ذو القعدة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tara, daidai da ashirin da shida ga watan bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas hutubar mu ta yau kasheji kashejin kada wuta jahannama Allah ka kare mu Allah ka tsare mu Allah ka nisanta mu barinta Allah ka sa mu ƴaƴan firdausi ne ƴan uwana musulmi wallahi summa tallahi mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma mu ji tsoron yinin kiyama wanda Allah ya ce za mu koma zuwa gare shi mu faɗaka mu ankara hankalinmu ya dawo jikinmu mu ji tsoron dogon tsayuwan nan gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala da hisabi mai tsanani wanda ba a barin kankanin aiki balantana babba mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa akwai ranar da kowa zai ɗauko abinda ya aikata komin girmansa komin nauyinsa ba wanda zai ɗaukan maka Ranan da laifin ka za a yi maka hukunci a kai ba wanda zai rage maka za a kai lokacin da kowace rai za ta zo tana jayayya da kanta da kanta ita a kanta kash dogon guri ya hallakar da mafi yawanmu Ga shi ana da'awan imani amma ba shi da tasiri ga yawan magana amma ba aiki kaga mutum sak amma ba hankali kaji ana motsi amma ka rasa wane ne zai ɗebe maka kewa al'umma sun san gaskiya sun musanta ta ta kai ma wasunsu suna haramtawa su halatta don su samu yadda suke so a rayuwa Allah ya ji kan alhassan albasari yana cewa billahi lazi masu wannan ɗabi'an ba su yi imani da gobe kiyama ba ba su yi imani da hisabi ba kai ba fa mai shiga aljanna sai wanda yake santa duk wanda yake son kyakkyawa tsadan sadaki bai masa nauyi Allahu akbar jama'an musulmi ba wanda zai kukuta barin wuta sai mai tsoronta alaman tsoranta kada ka aikata abin da za a saka cikinta tabbas Allah ya yi alkawali babu ɗaya daga cikin sai ya fi ta doron jahannama. alkawali ne ba ɗaya daga cikin musayyadi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru zalimin fiha jafiya alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul maryam yana cewa ba ɗaya daga cikin ku sai ya bi ta kan sarari doron jahannama ce subhanallah wannan hukunci ne wanda Allah ya yanke tabbas kowa zai bi amma fita da tsallake ta ba a ce kowa ba ba a ce kowa ba bin ne kowa ashe wannan ba zai baka tsoro ba alkur'ani ya ce na wannan zan zalimi na fi an zalimai kafirai mushrikai mujirmai za mu ba su nan gungumfani a cikinta subhanallah jama'a musulmi musa bin sa'ad yana cewa mun kasance in muka zauna wajen sufiyan sai mu je kamar wuta ta yi mana zobe ne saboda tsoro me yasa saboda yadda muke ganin firgicinsa da tsoronsa yana tsoron azabar Allah yana fatan rahamar Allah hmm. wanda ya yi sammako kuma ya yi duk abin da zai iya babu jinkiri babu kasala ya yi tafiya irin wadda ake so zai isa gida jama'an musulmi Allah ya ambaci wasu bayi wanda suka yi sammako suka waye suka yi imani suka kama aiki tun da a salatin farko kuma ba su tsaya ba har suka kai yammacinsu mutuwa kenan Allah yana ba da labarinsu قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن alaina علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم mun kasance a mu ta duniya muna cikin iyalanmu muna matukan tsoron azabar Allah muna fatan rahamarsa yau gashi Allah ya mana rahama ya mana baiwa ya haɗa mu da falalansa ya tsare mu barin azabar mai guba tabbas mun kasance katin wannan zarafi muna du'a'i muna roƙon Allah muna fatan rahamarsa muna tsoron azabarsa lalle Allah subhanahu wata'ala mai rahama ne mai jin kai Allahu akbar ashe kenan rahamar Allah fadalan Allah tana ga waɗanda suke tsoron sa ne alkur'ani yana gaya mana ya ayyuha allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidat la ya'tuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya ku waɗanda kuka yi imani kira ne daga Allah aka baku daraja ta imani ku gode wani an ne ake ce mashi wani mujirmi ake ce mashi wani fasiki ake ba shi lamban girman nashi amma kai aka baka lamba mafi tsada mafi daraja ta imani kenan Allah na son ka to ku tsare kanku ban wuta jahannama ku yi ƙoƙarin kare iyalanku ban wuta jahannama duka wannan yana zama da imani ne da aiki na ƙwarai ba tare da imani ba buri kawai a fatar baki ba zai kai ka ko'ina ba sai jahannama wutar da duwatsu da ‘yan adan ne makamashin ta gobe kiyama Allah ka kare mu sannan an sa mala'iku masu zafi masu kaushi waɗanda ba sa saba ma Allah umarninsa abinda aka ce su yi suke yi ba ji ba gani rahim Allahul Hassan yana cewa wallahi bawa bai gazgata wutar jahannama ba face sai ya ga duniya ba komi ne ba sai masa kunci amma munafuki da za a ce ga wutar jahannama a bayansa ba zai gazgata ta ba sai ya yi shi ciki sa kake ganin munafuki za a gaya masa Allah a kwadaitar da shi rahamar Allah a tsoratar da shi azabar Allah amma ko a jikin shi ko a jikin shi subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da ya tsoratar da bayinsa kamar wutar jahannama ce fa'an zartukum naran talazwa لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى إنا مكو غنغدي أهم أقول yayi wuta wadda take boruwa take haɓaka take balbalin bala'i akan anni ba mai shiga sai cikakken shaƙi marashin arziki a lahira ɗan wuta lamba na ɗaya waye shi allazi kazzaba wa tawalla wanda ya ƙaryata ayoyin Allah ya juya ya ba da bai bane shiryan Allah yana ganin kuma shi ya fi kowa wutan sa tana nan tana jiransa zafinta baya kucewa ko kuma mumini ne kai kai ma jannatul firdausi na nan amma mai ta baya bacci tabbas tsoron wutar jahannama ita ce zuciyar masu imani salihai na gargaru domin kullum suna karanta zancen Allah ta'ala cikin suratul muddassir innaha la'ihdal kubar نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر والله الله da kansa yake rantsuwa wannan wuta tana daga cikin mafi girman manya-manyan bala'i kuma gargaɗi ne ga ɗan adam wanda ya ga dama ya ga taimaka to ya gabata da aiki na gargaru a raba shi da wuta a kai shi aljanna wanda ya bai masa bai ya ja da baya ya aiki ya imanin ma akwai ranar ƙin dillanci shin ba ku san Allah ya tsoratar da mala'iku su kiyayi wutan shi ba ya tsoratar da annabawa da manzanni balantana ni da kai Allah ya gaya wa mala'iku wa mai kulmin minhum inni ilahun min duni kazalika najzihi jahannam kazalika najzi zalimi suratul anbiya duk wani ɗayansu in ya buɗe baki ya ce ni abin bauta ne ba Allah ba wannan tahawifi ne gare mu domin Allah ya tabbatar mana layi a sunan Allah ma wa yas'aluna ma yumarun mukarrabun amma aka ce inda ɗayansu zai tsaramtsaraman ya ce shi abin bauta ne ba Allah ba sai mun mashi sakamako da jahannama haka muke saka ma duk azzalimin kafin wadda haka in kayi kafici ga sakamako Allah ya gaya ma annabawa wala taj'al alma Allah ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura kada ka sa wani abin bauta ba Allah ba ko ka hada shi da wani za a jefa ka cikin jahannama kana zama abin zargi sai an maka bita da kullima kuma ka zauna zamanin da babu iyaka a cikinta don wanda ya yi shirka ba ya fita daga jahannama Allah ka mu jama'an musulmi wancan suratul isra ku ji tsoron wuta ko da da tsagin rabin dabino ne ku yi sadaka ku ba mabukaci haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kada ka ji kyashin abin da za ka uwanka ku ji tsoron wuta ko da da kyakkyawan kalma ce ka gaya ma ɗan uwanka alkalimatu tayyibatu sadaqa ku yi duk abin da za ku tsira barinta alkur'ani na cewa zalika yukhawwifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaqun da wannan Allah ke razanar yadda ke tsoratar da bayinsa kai bayina ku ji tsorona in ji Allah ku ji tsorona za ka ga mujirmai a ran nan mukarrami na bil asfal sun shiga maruruwa an sa su a turu za ka sami sarabilihun mun qatran kayan jikinsu wando riga ya ciki da babban rigarsu daga wani narkakken bala'ayyen dalman gidan wuta ne ko dalma ya daga maka a jiki yanzu yana tafasa yaya balantana narkakken bala'ayyen dalman gidan wuta a ce da shi za a yi maka ɗan wando a yi maka babban wanda a yi maka ya ciki a yi maka riga a yi maka hula a yi maka rawani a yi maka mayafi a yi maka gadon shi ko ne sama wuta ƙasa wuta Allah ka yafe mana Allah ba za mu iya juriyan wannan ba Allah ka ji kanmu Allah ya ce kuma kusa kansu duk wuta za ta lullube a irin wannan yanayi al'aglalu fi a anaƙihin wasu lasili ga kukumma a wuyansu an haɗa hannun da ƙafa da wuyan an ɗaure zam sannan a kawo wani sanka ana jan su ƙi a gidan wuta malam abin ba daɗi sannan ana kama su daga makwankwaɗan kansu ana haɗawa da sawu ana tatsewa kamar lemu zaƙi a hannun mayunwacin yaro ya sha matsa ko tunkuzar da ta ƙi mai ga hannun tuƙeƙiya ƙaƙƙarfan mace ya sha danna sannan wa fil hamimi thumma fin nari haka za a ja su zuwa shan wani 'yan ruwa na hamim a sake jan su zuwa wuta ana zubo hamim din nan ta kansu ta kansu ta kansu bala'i ya ishe su ana toye fatarsu a toye namansu a toye kayan cikinsu duk ba za a kyale su ba akwai wani guduma na musamman na gidan wuta guduma na gidan wuta ɗaukan mala'iku ba ɗaukan ƙato ba akwai san mala'ika ɗaya sai ya kife ƙasan nan sai ya kife duniya in Allah ya ba shi umarni to guduman ɗaukan mala'iku za a yi tarin samun mutum sannan a yi matu, manne aka san manne da ake gidan buki to haka za a rinka musu mannan wuta a ko'ina a jikinsu ana mannan wuta gaba da baya fuska da ƙeya sama da ƙasa la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kare mu in sun kukan yinwa sai a ba su wani icce ɗan iccen da ake ce mazakom sa gummace ba su ce suna jin yinwa ba a haɗa masu da wani irin ƙaya na tsariya Allah la yusmin wa la yuguni min ju abincin da ba zai wadatar da kai ba sai dai ya bala'antar da kai abincin da bai za sa ka ƙoshi ba balantana ba. sannan suna da abin sha kala uku akwai hamim akwai gassak akwai sadiq duka abin shan yan wuta ne ba nagari a kashi amin dai kafin ma su sha fuskan su zuga ya zube ƙasa ga gurɓataccen ruwan gyambo shi ba jini ba shi ba kamu ba da gwalgwalallan nan ga ɗoyin tsiya sannan a ce sai kun kwankwada kwankwada za su yi ya jaran uhu wala ya kadu yusifu wa ya tihul mauti min kulli makanin wa ma huwa bi mayyit aka zai kwankwade shi in ya kwankwada kaman ba zai iya wucewa makoshi ba ya ji ta ko'ina mutuwa kawai zai yi ba kuma zai mutu ba an gama mutuwa bala'in kawai za a sha a san in fitina ta yi fitina sai ka ji ana na mutu na huta ba ga maka za ka huta in baka bi Allah ba nan ne digon fitina da bala'i ya soma ma wannan ba'a ne subhanallah Allah ya ce duk sanda su da tsokar ta sai mu canza wata don mu tsara ɗanɗana musu azaba ilahi ka yafi mana ka gafarta mana jama'an musulmi a dungula a takaice akwai sifofi na anne da anniya da muhu da muhuwa da ja'iri da ja'ira waɗanda suka zaɓi ranar duniya rayuwar duniya waɗanda ba su yadda da gobe kiyama ba Allah ya ce yi wa rafin na bisimahu za ka gane su da alamominsu na daga cikin alamomin alkur'ani ya gaya mana mabambanta halafin ne mahin akwai yawan rantsuwa a kan ƙarya kan ƙarya bai magana ɗaya na biyu sai ya ce wallahi kuwa walakantacce zatacce wanda bai san girman Allah ba ga shi hamazin masha'in binami ga aibanta mutane oh, mutumin naka nan kaji har yana kukan ko muryan wanda yake so ya kyarta ya karta ga annamimanci ga gulma duk su ne na 'yan wuta ga hana alkhairi ba ma shi yayi ba za ah, ku ba ta talakawa za ku ba ta talakawa a ce talaka za a bashi babban riga ka jefa mashi tsumman singileti ta ishe shi a ce sadaka za a ba shi sabuwa sai sai ka faɗa da mu manna'il lil khair manna'il lil khair gashi dan ta'adda mugu mai tsotsa jinin al'umma yana tozo suna ɗan wuya ga yawan zunubi shine giya shine caca shine mata shine bin maza ya sa za ka ga kawai ya yi ɗin amma fa duk ba wai duk mai tumbi ne haka ba ɗan wani mai timbin sai an ka shiga aljanna kai ɗan falafalan a wani halitta ne ga yunwa ga komi amma ka gan shi kirɗeɗe wani kuma komi yana ci na daɗi na sa ƙiban amma ka ga kamar iska zai ɗauke shi ba din darajar ɗan adam ba kasan bai wanda Allah ya mana kenan konin girman goguwa ba za ka ji ka ta kai ka kaduna ba amma sai ka ga gingine mai ice mimi an tubo shi hadijiyoyin shi an aje maku a can gefe mu gode Allah wala hamna ba bani adam Yin wannan mutum Allah ya sufanta shi la yu'minu billahi al-azim bai imani da Allah mai girma mafi girma kuma bai ciyar da miskinai bai taimaka ma marayu kuma in ana sallah ba za ka gan shi a jam'i ba lam ya min al-musallin haka yake kuma duk inda ake izgili da addini sai ka gan shi gaba gaba sai gane su sani magana su ce Allah Allah Allah to Allah sai kuma me sai wutan jahannama na jiranka kai ka ji don Allah wai sai kuma me wato ya yi watsi da wannan a kawo wani abin da ya fi shi a wutan jahannama ce Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما Allah ka gafarta mana Allah ka ji Allah ka yafe mana kurakuranmu da laifukanmu muna da laifi masu yawa ya Allah ba da rahamanka da gafararka da falalanka ba mun bane Allah abin ya rage a rayuwarmu Allah ka amfanar da mu wajen da'a gare ka Allah ka hana duk wata gaɓa a jikin mu saba maka ka bata umarnin yin maka biyayya Allah muna roƙonka ka fidda duk mai tsanani daga tsananin da ya shiga marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya wanda akwai cutar a jikinsa bai ma san da ita ba Allah ka fi kowa sani Allah ka raba mu da cututtukan mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu abin da lafiya za ta ci na halal فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا